labarin alti da kutare ku biyo mu a wannan tashar mai albarka domin more da wannan labarin mai matuƙar ban dariya tare da nishaɗantawa a zamani mai tsaho da ya shuɗe an yi wani tsoho mai suna alti alti mutum ne mai girman kai zafin rai da kuma rigima wata rana an yi ruwa an ɗauke sai Alti yaje je kasuwa don ya sai ta karkare shigarsa ke da wuya sai jakin wani kuturu ya yi tutsu ya kada wannan kuturun ana a tare a tare sai alti ya tuna da tsohon tsuminsa ba sai ya tari jaki gaba da gaba ba kai kuma aura jaki kana zuwa sai ka kama cunin rigan alti kai ta ja kana cizo har ta kai riga ta yi kaca-kaca kuturu na zuwa sai ya sa gundulmin garin dukan jakinsa sai ji kake fas a kan alti ga alti ya yi sama ya faɗo a sume ɗan sannu-sannu suka lalube shi tas alti ba kuɗi kuma ga dukan jaki ko da alti ya farfaɗo ya ga ba kuturu ba jaki kuma ba kuɗi sai ya dinga zagayawa kasuwa in ya ga kuturu sai ya tambaya kai ne mai jaki sai ya wuce hala sai ga wata tsohuwar kuturwa ta yawo ba ta samu ko anini ba ko da ya tambaye ta sai ta ce iye ni ce mai jaki gogan naku kawai sai ya rufe kuturwa da duka ko da sauran ƙyadayen suka ga haka kawai duka altidi ya sha duka kala biyu duka da mangari da ya ƙyar aka cece shi ko da aka nutsu sai alti ya ce shi dai ya haƙura amma lallai kuturin nan na farko sai ya nuna mishi ga gudumar da ya rike shi da ita <laughs> wannan shine ƙarshen labarin alti da kutare ku yi mana subscribing a wannan gidan sannan ku danna ƙararrar sanawa ta yadda da zarar mun saki sabon shiri zai isa gare ku a wannan tashar ta Habib 24 TV muna godiya sosai da yanda kuke bibiya gidan nan na Habib 24 TV domin nishadantar da ku tare da sa ku farin ciki a kodoshi kai dai ka kasance da mu kodoshi kuma kai mana sharing zuwa abokinka domin shi ma ya nishadantar da irin wannan ta haɗaɗɗen labarai da muke kawo muku a wannan tashar mai albarka ta Habib 24 TV naku namu ne mu ma naku ne mun gode sosai